kunne tan masu sauraron kamar dai da ku saurari wannan sabuwar waka ta wato dauda adamu rarara kamar dai hakan dauda adamu rarara ya fitar da sabuwar waka nan ta sani duba da yanayin yadda ya zuba baitika na raddi da kuma nuna rashin goyon baya wa waɗanda ba sa son wannan ɗan siyasa domin kuwa dauda adamu rara a ɓangare na waka na siyasa inda dai waka ce ta siyasa babu na biyun dauda adamu rara inda dauda adamu rara yake faɗa a shafukansa da kuma nuni da kuma faɗe a cikin waƙoƙinsa tabbas abin haka yake dauda adamu rara ya fitar da wani sabuwar waka ta ne duba da yanayin yadda wannan shahararren jarumi wato shahararren ɗan siyasa ya rangada masu wannan sabuwar waka tasa ta misaro akwai wata zazzafar waka da dauda adamura zai fitar da ita wata za ta yi matukar mu zuciyar masoya domin kuwa akwai yiwuwar dauda adamura zai canza fati domin kuwa sabuwar waka da yake yunkurin fitarwa waka ce wacce ta dan siyasar ba dan siyasa ne na jam'iyyar apc ba kai dai ka kasance da mu a cikin wannan shata mai albarka wato hausa news tv da zarar ya saki wannan sabuwar waka tasa za mu yi kokari mu sanar da shahararren masoyan dauda adamura inda za su saurara su fuskanci Dauda Adamu Rara wani bangare yake yunkurin ya koma a siyasarsa duba da yanayin yana yin waka ne ta bangarancin siyasar APC. Dauda Adamu Rara yana yi wa zallar mawaki kuma yana yi wa zallar ɗan siyasa na APC ne waka. Mai saurari kasance da mu a cikin wannan har zuwa ƙarshe domin jin bayanan gabaki ɗaya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku. Sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan chata mai albarka wato Hausa News TV. Mai sauraro idan wani ne zai ta na farko cikin wannan tasha ka daure ka ta'amura alamar subscribing ko sharin ko like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. Domin ku hakan shike ƙara mana ƙwarin gwiwa da ku labarai na mawakan mu gabaki ɗaya da kuma labarurka na Kannywood abubuwan da suke faruwa a duniyar Kannywood. Tom mai sauraro Dauda Adamu Rara hakika mawaƙi ne na ɓangaren siyasa wanda babu na biyunsa a Najeriya. domin kuwa dauda adamu rara ya yi yunkuri ya fitar da sabbin waƙoƙinsa waɗanda dukkanin 'yan siyasa babu mai fitar da waƙa kamar irin ta dauda adamu rara domin kuwa waƙa coci ake yin ta a natse waƙa coci ake yin ta a cikin lissafi kamar yadda dauda adamu rara ya ambata a shafukansa cewar in dai ɓangaren waƙa ne na siyasa sai dai ka bar sa domin kuwa baka isa ka kawo kafarsa ba sai dai idan ya gama cin zamaninsa ya gama cin lokacinsa sannan kai ma ka zo ka yi naka domin kuwa lokaci na tafiya da zamani in ji dauda adamu rara inda yake mai da martani a cikin shafukansa na instagram da twitter wanda hakan ya janyo ne wa martanin da yake mai wa wani mawaki na siyasa mai sauraro karka manta karka mun faɗa maka cewa zai fitar da watan sabuwar waka tasa wacce take nuni ne wa cewa duk da adamu zai canza fati amma bai fitar da wannan sabuwar waka tasa ba da zarar ya yi kokari ya fitar da wannan waka za mu yi kokari mu sanar da ku kuma mu ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha don kuwa a koda yaushe zai iya sakin wannan sabuwar waka sa ka kasance da mu ka danna mana subscribe ko sharin ko liking domin samun sabbin bidiyo mu a koda yaushe da zarar mun dora mun gode da ziyartar wannan shatamu da kai mai albarka wato Hausa News TV ka kasance da mu a koda yaushe domin kuwa dan muke da mu dinga sanar da kai labarurka ba za mu gaji ba in dai labari ne na kanu da kuma mawakan mu gabaki daya kai dai kai kasance da mu a koda a cikin wannan shatamu mai albarka wato Hausa News TV ka danna mana subscribing kuma ko sharing ko liking a koda da zarar mun dora zaka samu sabbin fijiyoyin mu za su faɗo a tashar ka